Assalamu alaikum jama'a barkamu da wannan lokaci wannan sabon shiri ne na musamman wanda wiki hausa za ta dinga kawo muku mai taken tasirin alkur'ani a ƙasar hausa shiri wanda zai dinga zaƙulo manya-manya alarammomi gangaren waɗanda suka cika suka tambatsa a ɓangaren karatun alkur'ani da karantar da shi kasance tare da ni umar isa alfaruk a cikin shirin wanda zai dinga zuwa muku a kowace ranar Lahadi da misalin karfe biyar na yamma a agogon Najeriya da Nijar. Kada ku manta ku danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da ku idan mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Wiki Hausa sai san barka.